Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannu mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. abasagiriba Madalla a cikin shirin na wannan makon mun kawo muku fitacciyar 'yar kasuwa kuma mai gabatar da damammaki ga matasa a arewacin Najeriya gani yadda take amfani da dandalin sada zumunta wajen haɗa kan matasa guri guda ta taimaka musu wajen cimma buri na rayuwa. Malama Hauwa Liman da ita ce mai kungiyar Inspire for Impact Initiative kamfanin Africa Baya da saura wasu ayyuka wacce za ta fara da gabatar mana da kanta. Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Hauwa Liman kuma ni ce na samar da initiative na da ake kira Inspire cycle in fact wanda yake hudda da matasa da mata yake ba su gudunmawa domin inganta rayuwarsu da kuma taimaka musu wajen ganin cewa suna kuma ba da tasu gudunmawar wajen kawo ci gaban al'umma ki daya sannan kuma a halin yanzu na kasance mai bawa mataimakin shugaban kasa shawara akan harkokin da suka shafi mata da matasa wato technical advisor kenan baya ga haka ni na samar da kamfanin nan da ake kira da africa a baya wanda muna samar da kayayyaki na mata na sakawa wanda ya yi fice ta fannin abin ake kira modest fashion to malama ya aka yi kika tsunduma cikin waɗannan ayyukan ki to alhamdulillah abin da ya sa na fara wannan gangami na damammaki na matasa da ake malakabi da opportunity summit a turance ba wani abu bane ba illa na ɗaya tarihin aikin da na yi da hukumar yi wa ƙasa hidima ta nysc ta bani dama na yi huɗa da matasa da da yawa kamar a ce shekaru goma sha hudu haka wanda ya bani dama na fahimci na kasun da matasa mu musamman na arewa muke da shi ta fannin amfani da waɗannan damammakin na gida da wajen najeriya domin ganin cewa mutum ya gina kanshi ya amfanar da kanshi ya zama ya kasance mai dogaro da kanshi to alhamdulillah wanda na kasun da na ga muna da shi ganin cewa ni kaina na samu shiga guraben waɗannan damammakin a ciki da wajen najeriya kuma na ga yadda waɗannan damammakin suka bani damar in inganta rayuwata da kuma ƙaro ilimi da ƙarin sanin yadda zan tafi da sana'ata da abubuwa da dama sai na ga cewa lilawa rasulihi da akwai matasa jajirtattu a arewa wanda su ma in suka samu wannan daman za su yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata to amma me akasarin su ba su da masaniya akan inda waɗannan damammakin suke da kuma hanyoyin da za su bi domin ganin sun samu amfana da su misali kamar kin ga wannan shirin na Mandela Washington Fellowship da ake faɗa na gwamnatin ƙasar amurka da kuma initiatives haka na cikin nigeria kamar na export promotion council wanda suke badawa na mutane masu sana'a a cikin gida wanda suke da sha'awar bunƙasa kasuwancin su ya zama na suna fitar da shi to kin ga mutane mu ƙananan 'yan kasuwa mu matasa ba su san da wannan damar ba su ganin na amfana da irin waɗannan damammaki shi yasa naga ina da sha'awar in dawo ni ma kuma in zo in bada faɗakarwa ga matasa mu su wannan gwagwarmayar da na yi da matasa na masu yi wa ƙasa hidima kamar kamar na faɗa miki a baya ya bani ikon na fahimci halayyar su da ɗabi'unsu da kuma yanda zamanin ya sauya da kuma na kasun da matasa musamman arewa muke da shi na wajen amfani da damammakin da ake kawowa domin ganin cewa an bunƙasa rayuwar matasa misali zaki ga cewa duk wani tsari na inganta rayuwa na'am ki bada misali akan wasu ayyukan da matasan arewa ba sa samun daman shiga misali zaki ga kamar duk wasu tsari da gwamnatin tarayya za ta fito da shi na Tallafawa matasa ganin cewa sun kasance masu dogaro da kai akan yi haɗin gwiwa da ita hukumar yi wa ƙasa hidima to na duba na ga cewa a lokuta da dama matasanmu ba su cika ribata waɗannan damammaki ba ana barin su a baya wasu su zaki ga misali ana kawo waɗannan damammakin nan a yayin yadda ake ba su horo na shiga kam su akasarin matasanmu zaki ga su ne masu karɓan exit su fita su kinga ba su ma san an yi ba so sai na ga ta yaya zai zama na cewa muna zaburar da su muna sanar da su akan cewa da da akwai waɗannan damammakin ba lallai mutum sai aikin gwamnati bane zai iya yi ya zama ya kasance mai dogaro da kanshi so wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya zaburar da ni ya kuma sa na tsunduma cikin wannan aiki da nake yi na tallafa wa matasa domin ganin cewa sun kasance 'yan ƙasa na gari masu kuma dogaro da kansu a cikin makon nan kika kammala wani gagarumin taron baiwa matasa damar cin moriyar abubuwa na ci gaba ya kika samu haɗin gwiwar mutane kama daga ɓangaren gwamnati ƙungiyoyi kungiyoyi da waɗanda suka yi fice a kafofin sada zumunta. So alhamdulillah abun da zan ce ya ba mu dama a cikin ƙanƙanin lokaci har ya zama na baya ga lokacin da muka kaddama da wannan gangami na damamaki a Kano a watan Mayu a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma mun samu gudanar da na biyu a nan jihar Kaduna burin da muke da shi na ganin cewa ƙudurin da muke da shi na matasa dubu goma mun kai magaci ba. So alhamdulillah masu ruwa da tsaki a ciki waɗanda su suke da sha'awar ganin cewa halin da matasanmu suke ciki sun fita daga shi sun ba da matukar gudunmawa mai inganci ganin cewa ba mu karaya ba kamar misali jami'ar jihar kaduna kaduna state university um, sun ba mu gudunmawar da ta kamata duk wasu stakeholders mu da wasu partners mu wanda muke haɗin gwiwa da su wajen ganin cewa mun gudanar da taron nan kaddamar da taron da muka yi a kano ya ba su tabbacin cewa da gaske muke kuma mun nuna cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu ganin cewa mun ba da gudumawa ganin cewa matasanmu sun kasance na gari masu kuma burin zama da kafafuwansu kuma masu ingancin da cewa su ma za su ba da tasu gudumawar wajen gina al'umma so wannan um, gudumawar da muka samu daga different masu ruwa da tsaki a cikin harkar nan ya tallafa mana matuka kin ga misali minista matasa shi ma wannan abu da suka ga yi a Kano ya ba su kwarin gwiwa ganin cewa da gaske muke yi suka zo suka halarci na Kaduna mun samu manyan mutane mutane da masu ruwa da tsaki cikin harkar matasa sun ga cewa eh wannan kudiri da muka ɗauko mai bullewa ne shi yasa muka samu nasarar ganin cewa mun ci gaba da shi a cikin lokaci kankani alhamdulillah. Wannan ba shine karan farko da kika shirya irin wannan gangami ba. A cikin ƙasa da wata biyu kika gudanar da na farko. Ya kika sami irin wannan nasara a cikin kankanin lokaci? Zan iya cewa abubuwa da dama suke faruwa wanda suke bani gudunmawa ina tafi da al'amura na yanda nake tafiya da su a yanzu. Sun haɗa da na farko kamar yadda na faɗa miki wannan sense of purpose din wannan yana zaburar da kai a kullum ya baka gudunmawa na biyu mai gida na alhamdulillah yana da sha'awar abin da nake yi din tunda shi ma kan shi yana da sha'awar ganin cewa rayuwar matasa da mata ya inganta su yana bani gudunmawa ɗari bisa ɗari sannan kuma dole zai zama cewa in ka tsara abu kai planin din shi zai zama cewa ka kawo waɗanda za su baka gudunmawa kin ga kamar akan business ina na kafa ma'aikata waɗanda wanda ina nan bana nan aiki zai ci gaba ba zai tsaya ba to kinga sun san yadda ake tafi da aikin wajen yau da gobe sun san komi kuma amintattu waɗanda sun fahimci culture din company da yadda ake tafi da shi so ko ina nan ko bana nan Africa baya aiki ba zai tsaya ba baya ga haka kuma a fannin shi Inspire for Impact muna da collaborations muna da organizing committee kamar kin na summit din nan muna da committee na tsara wannan shirin kuma ba wani abu bane ba illa abu ne ne a zagaye da kai waɗanda kuke harkar tare in ya zama na cewa tunaninku ya tafi a kan tsari ɗaya za ki ga cewa za su ba da matukar gudunmawa yadda ya kamata. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu za mu koma ga malama baya ga irin wannan gangami a dandalin sada zumunta da ma na zahiri wanda kika ce kina son ki cimma burin mutane dubu goma a cikin kankanin lokaci. Menene matakin gaba idan aka kammala irin wannan taro ko gangami? Kin ga kamar yadda muka tsara idan gangamin mun yi mun gama ba wai shi kenan daga nan an tashi ba a'a muna kaddamar da matattara kara haka ta matasa kamar wata kungiya ce haka ta matasa wanda su kuma za su dauka a karan kansu ya zama su suna horan mana da yara masu tasowa kamar na secondary tunda kinga akasarin waɗanda yanzu muke hulɗar da su ɗalibai ne wanda suke a jami'a da kuma wanda suke yi ma ƙasa hidima da kuma wanda sun gama yi wa ƙasa hidima so alhamdulillah abun farin ciki zaki ga yanzu su da kansu suke kawo kansu su ce suna so su ba da gudunmawa wajen ganin sun horar da su kuma 'yan secondary school in kamar jiya a taron kaduna abun ya bamu matukar sha sha'awa yadda muka samu waɗanda mun yi taro a zariya ranar asabar da ya wuce amma suka garzayo suka taho kaduna saboda karuwar da suka yi a can suka zo participating a wannan gangami da muka yi yan jami'a ne kuma suka nuna mana sha'awar na su kuma za su ba da horo ga ɗalibai yan secondary school so kin ga idan wannan movement da muka fito da shi ya tafi a haka kin ga za mu samu sauyi a yanayin zaman banza da ake yi da kuma zama kara zube na matasanmu. To yanzu menene magana ta ƙarshe da zaki yi wa matasa? Shawara ta ta ƙarshe ga matasa akan amfani da daman maki shine lillahi wa rasulihi su farga su san da cewa da gaske ne ba ƙarya bane ne ba waɗannan damammakin a ci da wajen Najeriya da akwai su ana amfana da su wasu mu sun amfana da su kuma lillahi wa rasulihi wata dama in ka same ta za ta canza maka rayuwarka gabaki ɗaya zai baka damar da za ka ƙarfafa ayyukan da kake kowanne ne. Muna godiya. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma babbar mu da ta kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.